Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wasan yaƙi da muggan laifuka. Wannan dai shine kashi na bakwai daga wasan malamai ko 'yan ciwaciwa. Wannan mai koyon aikin malantar wato Shema'u tana zargin malamai a makarantar hikima da cin zarafin ɗalibai mata inda ake yi musu alkawarin samun sakamakon jarrabawa mai kyau idan suka yarda aka yi lalata da su a wancan kashin da ya gabata a yayin da take bincike a ofishin malama zubaida a kokarinta na neman madafa ta gano wani kundin ajiye bayanai da shugabar makarantar ta ɓoye shin ko sirrin da ke cikin wannan kundin zai taimaka wa shema'u ta kawo ƙarshen wannan cin zarafi a wancan kashin shema'u ta samu ɗalibarta baraka tana kuka a kofar gidanta yayin da ta dawo gida daga ƙarshe wannan matashiyar ta faɗa cewa tana da juna biyu amma ta ki faɗan wanda ya mata washe gari shema'u ta bi baraka a baya zuwa asibitin taka lafiya inda ta je duba wata yarinya mai suna sabuwa bari mu sake sauraron sa asibitin a wannan kashin mai taken waiwayen baya. Har a sannan ina zaune a kan gadon Sabuwa da Baraka a kusa da ni. Da kyar dai Sabuwa ta faɗa mini cewa an kai ta asibiti ne bayan wani yunkurin zubar da ciki da bai yi nasara ba. Ina dai ta ƙoƙarin shawo kanta, a hankali kuma ta faɗa mini garin ƙaƙa ta yi ciki kuma wane ne ya mata. Kun ga abin da ya faru da ku bai kamata a ce yana faruwa da ƙananan yara a irin shekarunku ba. Amma idan ba ku faɗa ba, to babu yadda za a taɓa denawa. ni ina so in taimake ku a wannan halin da kuke ciki in kuma tabbatar da hakan bata sake faruwa ba haka ne malama shema'u ba wai bamu yarda da ke bane ni malam dakata maza ba sa shiga um, sunana yakubu wannan kuma kofar lami ce mu 'yan sandan taka lafiya ne muna so ne mu yi magana da sabo magaji me 'yan sanda kuma me suka zo nema a waje na kwantar da hankalinki bari na je na ji abin da suka zo da shi um, sannuko ke ce sabuwa A'a, Shema'u, me kike a nan? Yaya dai Shema'u, ka ga wani arashi. Na zo duba ɗalibata ne, me kuke yi a nan? Muna so ne mu yi magana da sabuwa game da... a kan aikinmu na 'yan sanda, don haka a dalan ba za ki damu ba, ke da Berala sunanki? Baraka. Yauwa da ke da baraka, da Allah ku jira a waje. Amma Speto sabuwa ai yarinya ce, dole ne ya zama akwai wani wakili a kusa a yayin da ake bincikenta. Ba binciken kowa ake a nan ba, muna so ne mu yi mata wasu 'yan tambayoyi. ya isa haka shema'u ba za mu daɗe ba mu je bari na raka ku waje taho baraka ka ga mutum daga dara rabu da shi haka yake yi tun ranar da kika je ofishinmu ha to amma ai wannan ba dalili bane da zai sa ya dinga min magana haka wai ma ni akan meye ne akan mahi ne mahi eh wannan ma'aikacin otal din na bikin ranar iyaye kin tuna dan uwan sabuwa ne kin ga mu haɗa inda muka taɓa haɗuwa da karfe uku na yamma zan koma ciki zan kuma yi miki cikakken bayani nan gaba yakubu ya ɓata min rai dan me zai yi min magana haka da kyarin ɗan kalle shi lokacin da ya sallama bayan minti goma na kuma ƙara tsanansa tun da sabuwa ta ƙiyarda ta sake yi min magana duk ta ruɗe saboda tambayoyin da suka yi mata game da ɗan uwanta yarinya ba abin da take yi sai kuka allah wadaran wannan yakubu bayan na bar asibiti don na je na samu lami na kasa daina tunanin su sabuwa da baraka akan halin da suka tsinci kansu a ciki dole ne na yi wani abu babu wata hanya da zan bune yaran nan su saki jiki da ni muna zaune a motar lami wadda aka faka ta a gefen hanya sai na ji ta taɓa kafaɗata tana ƙoƙarin fito da ni daga kogin tunanin da na shiga ke lafiya kike kuwa shema'u me ab haka ne fa da alama ba kya sauraron magana ta. A'a, lafiya ta kalau, na ne yi wani wajen. Ok, to, kamar da yadda nake cewa, ba na jin za mu samu wata nasara idan muka bi hanyoyin da akan ba kan wannan harka ta cin zarafin. Ina jin ina da wata dabara. Ina sauraron ki. Bayan tattaunawa da muka yi da ke ran nan, na yanke shawarar yin bincike a ofishin Malama Zubaida. To, da alama tana bin diddigin al'amarin cin zarafin ɗalibai mata a makarantar hikima me yasa kike ganin haka wannan na gano menene kundin ajiye bayanai eh a cikin durowa ta sirri ta ɓoye shi lallai dai kam me ya kunsa kalli nan ta fitar da irin zargin da take yi game da cin zarafin ɗalibai mata da ake yi ta kuma ma faɗi sunayen waɗansu daga mutanen da take zargi har da tanimu da kamilu ta sa masa suna bakin littafi bakin littafi kwarai amma abin da ta faɗa a nan da nan shi ya fi jan hankalina da alama tana ganawa da ministan ilimi inuwa lawan kin gani mu magani 28 ga watan janairu na haɗu da minista inuwa mun tattauna da za a daƙile cin zarafin ɗalibai mata da cin hanci da rashawa a makarantar hikima biyu ga watan fabrairu minista inuwa ya kira ya ce manyan mutane na ba da kariya ga masu laifi tabdijan wannan kuwa haka maganar take ina zaton hakan da alama zubaida na aiki tare da minista inuwa a asirce ya kamata mu yi magana da shi da kyau shema'u mu nemi ganawa da shi don mu nemi taimakonsa ganawar da muka yi da lami ta ƙarfafa mini gwiwa yanzu na san me ya kamata na yi na yanke shawara na koma asibitin na faɗa wa sabuwa da baraka labari na, ta yiwu idan na faɗa musu za su saki jiki da ni su yi mini bayani hmm. baraka sabo watakila kuna mamakin dalilin da ya sa na damu da halin da kuke ciki ina so in baku wani labari labari eh sabuwa labarin da ya faru a zahiri labari na Hmm. shekaru goma da suka wuce lokacin shekaru na kamar naku nan ni ma na samu kaina a irin yanayin da kuke ciki a yau hmm? haka ne baraka na samu ciki wanda ban so ba kuma a lokacin da ban shirya samu ba to ikon allah babata allah ya ji kanta ita ce ta fara ganowa ina da ciki kuma ba ta yi wata wata ba ta ce na tafi wajen wanda ya min na zauna da shi duk irin roƙon da na yi mata na ta tausaya mini bai yi amfani ba To, amma me yasa uban ba? Maganar uban ma bata taso ba sabuwa, saboda fyaɗe aka yi mini. Me? Ke ɗin? Kwarai kuwa, malami na ne, malam ɗanta ne. Wannan wani irin abu ne haka? Kafin wannan mummunan ranar, malam ɗanta ne shine malamin da na fi so. Yana nuna mini ƙauna, duk da cewa ban iya lissafi sosai ba, wanda kuma shine darasin da yake koyarwa. A yammacin wannan ranar bayan an tashi daga makaranta, sai malam ɗantani ya ce na tsaya mu tattauna aikin lissafi tare da shi ni ban yi tunanin komai ba ina ƙoƙarin buɗe jakata na ɗauko littafin lissafi na kawai sai na ji ya ɗora hannunsa akan cinyata asha sai wani irin tsoro ya kama ni sai ya fara faɗa mini yadda na yi kyau da kuma wai zai mini maganin matsalata ta lissafi idan na bari ya kina nufin kwarai kuwa baraka yana so na bashi kaina amma na faɗa masa ni ban gamsu ba kuma so nake na tafi gida sai na tashi dan na bar gurin daga nan ne fa abubuwa suka cakuɗe muni sai ya cakumo rigar ta ina ji ya yaga ta haba dai ina iya tuna yadda ya dinga nishi a kaina wani nishinsa mai cike da warin albasa na yi kuka na yi yakushi na kuma yi roƙo amma malam ɗanta ne ya yi biris da ni yana da ƙarfi sosai ga bala'in zafi da ya gama na ja jikina zuwa gida sai na shige ɗakina kuma duk da cewa ina jin zafi kwarai ba wanda na faɗawa ko iyaye na ma balle wani <laughs> sannu malama shema'u da takaice muku sai na ji aka zubar da cikin wata ƙawata ce ta haɗa ni da wani wanda ta san yana taimaka 'yan mata da suka shiga irin halin da na shiga kuma a asirce aka yi aikin amma shi mutumin ba likitan gaske ba ne sai ya lalata aikin wanda a sakamakon haka ba zan taɓa haihuwa ba oh, kamar dai ni kenan ki yi haƙuri malama shema'u to yaya kika yi kuma ina nufin dubi yadda kika samu kanki a irin wannan halin kuma ga alama ga ki ba ruwanki kina ta kazar-kazar ɗinki ina da ƙawaye na gari waɗanda suka kai na asibiti inda aka taimaka mini da magani da kuma shawarwari tattaunawar da muka yi da mutane a can da kuma da ƙawaye masu amana ta taimaka mini na suka taimaka mini don na samu na ci gaba da karatuna hmm. sabuwa baraka rayuwa kana tuna an maka fyaɗe ko an ci zarafinka abu ne ba mai sauƙi ba amma a buɗe baki a faɗi shi ne matakin farko wajen samun waraka ina kuma so ku sani cewa ina tare da ku ba komai ku yi haƙuri komai zai wuce Da wannan bayanin na Shema'u muka kawo ƙarshen kashin na yau, ko baraka da sabuwa za su magantu tunda yanzu sun ji nata labarin shin akwai mafita gare su da ma sauran waɗanda hakan ta same su. Shin ko minista Inuwa Lawan zai gana da Shema'u da kuma Lami? Ku biyo mu don jin amsoshin waɗannan tambayoyi. Kuna iya bibiyar wannan shirin da ma wasu a adireshinmu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka. muna maraba da ku a dandalinmu na sada zumunta na facebook kafin nan nake cewa ku kasance lafiya. Sai da muggan laifuka.